muna yi Allah godiya da ya sake dawo da mu jaranmu da kuma lafiya zuwa wannan lokaci na watan Ramadan da alfarma Allah muke roƙo dukkan alhairar da suke cikin wannan wata da ya ba mu shi muna roƙo ya kore mana ya sauƙaƙa mana duk ayyukan da ake bukatar mu aikata mu aikata shi muna kuma roƙo Allah ya taimaka mana ya hane mu da dukkan hane-hanen da ya hana a cikin wannan wata muhammadu Allah muke roƙo wannan garin yi masa albarka wannan jihar tamu ya kiyaye mana ita ya tsare mana ita masu tada fitina muna roƙon Allah ya shirye su idan za su shirya idan ba za su shirya ba Allah ya yi maganin su muna addu'a ta musamman da mai martaba sarki marigayi wanda da fara wannan karatu da shi ya asa sashi a nan shekaru suna da yawa kuma yanzu ana shekara ya kai goma ko ko ma fiye da to bana shekara goma kaga kamar masu wasa abin tafiya su Allah ya gafarta mishi kafin mu fara eh, imam na wannan musallaci yana da jawabi wanda zai yi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 ranar laraba ce daya ga watan ramadan hijira tana da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun sake dawowa bisa amincewa da kuma umarni na mai martaba sarkin gombe alhaji dr abubakar shehu abubakar na uku cfr za a ɗora karatun tafsir kamar yadda aka saba gabatarwa kuma Allah ya mana damtakatar ya sake ba mu karon shi malam karo na goma a shi nan cikin halin koshin lafiya da karuwar arziki da kuma kwanciyar hankali to kamar yadda muka saba duka ranar farko akwai dokoki da haɗakan 'yan agaji da izba suke zama zuri akwai zaman biki da ake yi kafin ramadan to a ƙarshen zaman aka fidda wasu kamar dokoki da za su taimaka mana musamman mu maza da kuma 'yan uwa mata da muke halartar shi wannan tafsir akwai ittifaki na al'umman gari cewa a dai tafsirin dare babu inda ya kai wannan tafsiri namu cika wajen maza da kuma mata a haɗe don haka akwai buƙatar in ka gayyaci mutum ka zauna da shi ƙarƙashin inuwa ɗaya to dole akwai doka wannan doka don maslaha ba a yi don a takura wani ba ko don a cuta ba saboda maslahar mu ne kwanaki ne yan takaitattu muna budewa yau kamar gobe za ka ji ana zama to na farko dokar farko ita ce ba a yarda namiji da mace zauna a wurin tafsir tare ba ko da matar ka ce akwai wurin zaman mata akwai wurin zaman maza don haka ba a yadda namiji ya zauna da mace ba za a iya samun tawakkumi na wanda ba matarsa ba ma sai ya zo ya zauna da ita don haka ko matar ka ce ta je layin mata kai kuma ka zo layin mata don haka hizba da yan agaji su yi taking not akan wani na biyu doka ce wani namiji ya zo ya ɗauki mace cikin mota ko akan mashin a halin da ake gabatar da tafsir ba a yadda wani ya zoye dauki wata ba ba a ci ba watakila wani emergency ya faru to sai a bi salsala yan agaji da hizba su gama tantance mutum kafin su sallama masa matar ko kuma wacce zai dauka ne sannan na uku ba a yarda zaman jin tafsiri a cikin mota ko kuma akan mashin ba ma'ana mutum ya zo da mota to ya rufe ta an tanadi da za a ajiye mota sai ya fito wajen motar sai ya shiga kudin sai ya zauna saboda a kan motsin duka sannan na hudu ko mota ko mashin an tanadi wurin fakin in an yi fakin babu ɗauka har sai an yi addu'an tashi mutum da zai tashi ana tsakiyar karatu ya je ɗauki mashin ɗinsa ko motarsa ba za a hana shi ɗauka in akwai uzuri nan ma sai a bi a je inda yan agaji da hisba suke posting suna da tebura inda suke zama kowane dubu sai ka je ka nemi kiliyaran ko suka tantance ka sai su baka abin hawan ka kauce da shi sannan akwai mata masu ciye-ciye sukan zo da abinci wasu sukan zo da cingam da sauransu suna ci kyalkyalkyal ana karatu to shi ma wannan in agaji mata da hisba mata za su dau mataki akan wanda aka same shi da wani sannan na shida masu zuwa da yara su kula da yara. in ka taho da yaro ka zauna da shi kuma ka mai da hankali da shi saboda akan kawo rahoton kwatan yara kusan kullum don haka wanda ya zo da yaro ya kula da yaronsa sannan eh, na bakwai waya musamman catin waya ko kuma shiga facebook ko kuma yin wasu taɓe-taɓe wanda ba ƙur'ani aka buɗe a wayan ba nan ma yan agaji da yan hisba sun yi doka a wani wannan waɗannan su ne a takaice akwai wani abin da ya sake bijirowa daga lokaci zuwa lokaci za a hisarar mutane fatan mu Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya ya yi amfani da mu wajen tabbatar da addininsa kada ya canza mu da bayan sun mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah mun ji ka'idoji daga wajen shi imam wanda ya fito daga adaka tsakanin yan agaji waɗanda suke kula da dukiyoyinmu da mu kanmu bada roƙon da muke wa mutane shi ba kasawa ba ne ba kuma reni ba ne ka bi waɗannan ka'idojin saboda mu karan kanmu mu amfana kuma mu ji daɗi wani lokaci mutum yana ji da kansa kuma yana ji da wani abun da yake da shi sai wannan ya rinka saka shi ne da ɗan ɗan ya rinka masa kallon a har in ya ce masa ka gyara fakin a nan ko kuma ka zauna a nan sai mutum ya ta da fada kun ga haka muka yi haƙuri bara baran ta wuce yanzu mun yi haƙuri nan ma za ta wuce kuma duka duka wannan karatun da ake yi a ruwa haɗu a nan minti hamsin ne zuwa hamsin da wani abu yanzu ashe ba za mu iya haƙuri da junanmu ba a kan minti hamsin mu zauna wanda muna da kyakkyawan zaton za mu iya haƙuri da junanmu na wasu awoyi ba wai ɗan waɗannan so kuma duk wanda ya zo nan ya zo ne don kansa don kuma ya amfana don ya samu lada baka zo don ka burge wani ba baka zo don ka takura wani ba ibada ce ta kawo ka saboda haka a yi haƙuri a ji waɗannan umarni da su wata yan agaji su da kawo domin mu zauna lafiya kuma mu samu abin da muke nema kuma da wannan muna son albani kyakkyawar saurare domin Allah ya faɗa cikin alƙur'ani ya ce ba za ka iya amfanuwa da wannan alkur'ani din ba sai wadda ya jefa jinsa da kuma jefa tunaninsa zuwa ga alkur'ani to zai amfana wadda muna fata cewa za a yi kyakkyawan sauraro don a amfana wannan kenan nan wani abu da nake son gaya wa mutane wato a yawai yi ma hasan nan addu'a idan ba mu gane ba to lallai lallai abubuwan da suke ta faruwa dinnan ba su da daɗi a daidai wa ƙasar mummunan baki a daidai mata mummunar addu'a a rinƙai mata kyakkyawan zato karin yin kuma addu'a da zaton alheri a gurin Allah zai canza komai duniya babu wani abu da yake permanent dukkan komai daga gani a duniya temporary dan lokacin su yayi zai bushe ana shan wahala da abubuwa da yawa amma waɗannan ba su ne suke nuna zama na tudu turza a kai haka cikin haka ba ba a yi ba zuwa yi kuma da ya zo zai wuce mu yi wa Allah wannan zaton sai mu saka ƙasar cikin addu'o'inmu kuma wannan da suke jagoranci a yi addu'ar Allah ya dawo da hankalinsu kan hanya domin a yanzu akwai alamar kamar hankalinsu ya fita daga kan hanya saboda hankalinsu ba kula ma yake da abin da talakawa suke ciki yanzu abin da ya fi damunsu shi ne kawai ƙaura daga wani guri zuwa wani guri da kuma canza katunan jam'iyyu kawai shi ya dame su yanzu a gabansu mu kuma wasu suna nan ba sa barci saboda yunwa wasu mu gidajen su an kona wasu su wasu mu an saci an uwansu wasu ba su da kuɗi ba su da abin da za su ci abinci wasu na kwance a asibiti wasu ba su da ilimi duka waɗannan abubuwan sun dame mu amma sai ka ga ana tori surutun da ba shi ne ba a kan al'ummar saboda hankalin ya dan karkace ya koma kan wani abu kuma yanzu ina jin har zuwa 2027 din da wuya a samu su don kamar a gigice suke sai dai allah ya shirye mu dukan mu da mu da su gaba amma su dawo su kalli mutane to wannan shine yanzu kawai tsara ce kamar yayi ne kawai an kawara an tafi can an je can an yi wa ne ni abin da ma nake jin tsoro shine kada Allah ya tattara mutane kuma a wani taro a wani lungu kuma duk ya rusa su wala ina jin wannan tsoro abu ina jin tsoro ina ga muku ba mu san abin da Allah zai yi amma su rinka tuna wata aya a cikin suratul qamar aya ta 40 ina jin zuwa 42 ko da Allah ne yake magana da kafirai suka damu annabi suka cuce shi suka azabtar da shi suka yi takura shi suka karya tattalin arziki suka yi komai suka yanke hulɗa ma da mutum Allah ba a kasuwanci ma da shi da waɗanda suka yi imani Allah ya kalle su da ta an ya ƙolo na lahanu jami'un muntasir ni ko waɗannan mutanen cewa suke wani su jama'a cewa da za su taimaki kansu da kansu za su haɗa kai wancan ya fito daga kan ya dawo nan wancan ya fito daga kan ya dawo nan wancan ya fito daga kan ya dawo wai haka suke faɗa na hannu jami'un muntasir mu jama'a ce fa wanda za mu taimaki mu ko ana so ko ba a so haka suke ta faɗa a wancan lokacin jami'un muntasir am ya ƙonu na hannu jami'un muntasir sai ubangiji ya ce inda wannan ita ce gadarau ku fita can ku je can ku tattaru gaba daya sai ku zama jam Allah ya ji zan rusa taron ni na jin tsoron wannan wallahi kada ku tattaru hukuma Allah ya zama sai ku zama jam zan rusa taron gaba daya wai walluna dubu kuma za a jira baya a gudu haka Allah ya nuna ba wai fata muke musu ba amma kawo ƙasar nan suna da kuma suna jin yunwa kuma an tsangwame su talauci ya dawo mutum yunwa ta dawo mutum kashe-kashen rayuka ya dawo mutum saboda aka kona gidajen mutane ya dawo mutum wannan lamarin duba shi kwarai da gaske masu mulki don yana jin tsoron jinin waɗanda ake zubarwa a kama su a shiga da sun daji da wuya ina jin allah ya bar shi haka kawai da wuya allah bai ramuwa ba da gaske nake faɗi wannan ina tausayin waɗannan mutanen da suke mulki da gaske ina tausayin su da za ka ga an fasa ƙauyuka an yi abubuwa amma sai ka ga ba a ma kula da lokacin ko jajantawa ma ba a sama. to ai bayan allah da ake musu allah yana kishin su taba su matsala ina jin tsoron a dawo gwamnatoci musamman gwamnatocin arewacin najeriya su dawo su kalli abin da ake kuma su haɗa kai su yi abin da duk zai kamata cikinmu nan yanzu akwai yara akwai marayu akwai wasu su da sun mutu sun bar mata a irin wannan halin an zo an kama baban yara an tafi da shi an bar uwar da yaya ba a shi ba komai an razana su idan abin da ya faru a yankin kan yi gaɗin abin tashin hankali ne abin jajanta ba irin wannan abu Allah baya barin jini ya zube har kawai hankali ɗan adam jinin Allah ne su waɗanda Allah ya ba su mulki su yi iya bakin kokarin su mun san suna yi amma su ƙara kula da wannan al'amari Allah ya taimake mu wani ya rubuta takarda a tafsirin mu na fms wanda muka yi da yamma amma ina ganin in mun karanta ta a nan ba da ah, yana kira da yake da allah a yi kira ga hukumar ruwa ta jihar gombe portabot ya ce ana fama da rashin ruwa ke yace ga kuma watan ramadan su taimaka su ba da ruwa don a sabu sauki kawai abin da ya bakanta Da ruwa mun goyi bayan takardar domin ni yanzu ina jin na ta wajen saki bakwai ko takwas bangar ruwan ba a daga kyan kuma na biya kudi ba abin na ba shi komai in kuma ana biyu na bashi a gaya ba maganar gaskiya ce guda ɗaya Sau da ka haka har wakili na wakilta a can ma'aikatar na ce idan lokaci ya yi a sanar da jin biya kudin ruwa ba na wasa da shi da kudin wuta ko shekarar jiyar na biya dubu hamsin kudin wuta daga kyan in ka je kowar na za a ga takardar amai to kuma idan na biya mai hana ba zai yi magana ba a ah, wai in tun da na biya ba zan yi magana ba to ai kai ma ka biya wancan ba ya biya to kuma dole a yi magana kuma wata ramadan muna buƙatar ruwa da Allah gwamnati ta kalla ba a daina yi mana fassara ba wasan ku muka yi ba amma mu ma kuma dole ne take zamu yanzu da an rubuta mun takardar ne saboda mu faɗa kuma ko zan yi bakin jini a wajen gwamnati sai na faɗa a suka gaskiyar wajen don bai wuce mai bakin jinin ba aiko yawa to amma dai ita gaskiya guda ɗaya ce to amma ni za a banta da hankali na ba akan ruwan saboda aikin da na ga ana ta yi tsammanin wannan aikin shi ya taba kwaye dubu ba a samu ni kawai a nan na tsaya kuma tun da aiki ake yi to ai mu ake yi kuma wannan gurin da ake aiki zai da kyau to ina zan da in an yi in hau karin mutu yawa ba wai sai bayan na mutu za a kammala din in hau din ya fi kawai <laughs> ko yawa saboda ni hanya ta ce so muna kallon a duba wannan roƙo ne ita hukumar ruwa sai ta duba wannan al'amari ta yi abin da ta kamata sannan kuma ku al'umma yadda na biya kuɗi kowa ya zai biya kuɗin ruwan a maganar gaskiya ne ko ba ruwan ai za ka biya saboda kana kan tsari ayyar daidai ne ake zaki zuwa yarjejeniyar dama ba kullum ne sai an kawo maka ruwan ba haka yarjejeniyar ta in an samu za a turo ma ba a samu ba kai ma sai ka hakuri amma dai muna da tunanin cewa a tura nan don mun ja lokaci ni ne yanzu na wata kusan biyu ban ga ruwan kuma daga shekarun jiya da jiya da daddare na sha ruwan dubu arba'in da wani haka ne ko? ne eh. da sabon dubu ashirin da nawa dubu ashirin da biyar ɗaya kuma da ta zo ba ashirin da hudu shi wannan aikin zaman wanka baya sun ruwa a eh, ni nake biya to ba dole in a jikina ba kuma ka ga ina cikin roƙa ba dole ne roƙa to yanzu jama'a dubu arba'in da tara Da daga shekaran jiya ba wai ina nufin na shanye wannan ruwan bane yana nan amma ne dubu arba'in da tara ai ba ka san dole zan yi roƙo to ina roƙo na tsoron mutane ma ina roƙo wata ba ta yake duba al'amar Allah ya ce maka na biyu ina da wani kira wannan kuma ya shafi gwamnati kai tsaye ba wata ma'aikata ba don yanzu wata barin muke magana wani ya shafi gwamnati ne kai tsaye da gwamna da commissioner of police ni ba zai biya hakuri a ah, kaga ni ba na son zuga ba wani mai zuga ne wannan da ga kabbarar ka ba za ta sa in faɗi abin da ba shi kenan ba na gani ni zan faɗi abin da nake kallon ya dace da gwamnati da commissioner of police abinda muke roƙo a nan shi ne a sassauta mana dokar mashin din nan don kawai bila wuce ana rikici haka ne ko? a kai da baka motar da cikin ina magana da wanda muke mun muke ana rikima kaga shi mutum musulmiyan yana son ya zo wajen tafsirin ba kuma wannan tafsirin kuɗe ba akwai tafsirai da ake yin su yawa da daddare to a sassauta mana da allah a yi haƙuri a tura ko da zuwa goma da rabi ko sha ɗaya dokan nan ba mu ce a ɗauke ba gaba ɗaya kawai gwamnati da tafi mu sani da ya sa ta saka me kuma take hange mu ne take tsarewa ta kowa sani inda yake mata yoyo amma za mu roƙa ne cewa tun da wannan wata mai alfarma ne a sassauta zuwa sha ɗayan dare kai kuma in har allah ya sa aka sassauta ka yi ƙoƙari ka bi doka domin idan ba ka bi ba ku shi kenan faɗa da wanda ya fi ƙarfin ga kare ne idan ka tsaya kana hayaniya sai su kwakwale ta kawai ba ruwan an kwakwale ka kuma an karki mashin sannan sai a ajiye mashin kai ma ajiye ka kuma wallahi ba yadda za a yi ka fito in ba sun ga dama ba don haka in allah ya sa an sassauta a bi doka wannan shi ne abin da ya kamata amma da tun da wuzewa gwamnati ta nace ta ki ta sassauta dokar to akwai wani abu da suke hange mu ba mu san shi ba amma su suka sani to amma dai muna roƙo a sassautawa saboda kaga a wannan watan hatta aljanu da shekaru ai Allah ya daure su to mu din da ai ya kamata a sake mu a samu daman zuwa masallatai da addu'o'i da ibada yawa dan yanzu ma sai da muka fara mai ma jihar da kasar gaba ɗaya addu'a muna roƙo gwamnati ta duba wannan mutum biyu ne kawai muke kallo da commissioner of police da kuma gwamna su ne kawai ba wani waɗannan biyu sun suna ɗin suka ce sun daga shi kyan tun da ai su biyu ne suka yi komai ko da ɗayan ya ce baya cikin mu ba mu yadda baya cikin gani a yi haƙuri wallahi a yi haƙuri zai yi wahala dai zai yi wahala ko ko ya ce baya ciki zai yi wahala a ce an yadda baya ciki zai yi wahala wannan shi da musa can musa wadda haka ku biyu buke roƙo bayan Allah Allah ya sa kuma a daji jama'a abin da ya tara mu shi ne alƙur'ani za mu karanta wata aya mai ban tsoro don a kanta muka kwana bara amma kafin fassara ta za mu karanta wani abu da malamai suke kallo na hikimar saukar da alkur'ani ya kamata mu fahimci wannan hikimar idan muka fahimci wannan hikimar to sai mu dora kan abin da muka ayar kuwa ita ce aya ta 61 a cikin suratul nuh an gane karatunmu na bara ya ɗau sati biyu ko sati da wani abu kusan da sati biyu duk ayoyin sun yi magana a kan social media amma na ga ba sai mun sake waiwaita ba da dai suka wa'azantu a kan social media sun wa'azantu da kuma har yanzu to muna fata Allah ya shirya amma dai ka daina garaje a social media da yin wasu abubuwan da ba su kenan saboda labarin da kake aikawa zuciyarka tana da shaida a kanka hannunka da ya rubuta yana da shaida a kanka mutanen da suka yi ma kwamen suna da shaida a kanka ranar tashin alkiyamu su ma kuma da suka yi kwamen din akwai mala'ikun da za su shaida a kansu saboda haka duk yadda za a tabbata abin da ka rubuta alheri tabbata abin da ka sake alheri ka tabbata abin da kake magana a kansa alheri an kada ka ɗauka yayi ne kawai ka kafa karki mararka ka fito kai ta magana domin yanzu na ga abin naku ya wuce iyaka akwai wata aya da Allah ya ce shi kaɗai ne da ita inganta da alkiyama amma na ga yanzu kuma kun fara shiga cikin ayar kuna cewa kuma kuna da magana a ciki akwai inda Allah ya ce wa malakan bi ku nafsu li nafsu shai'a. ranar da in na tsayar da ita alkiyama ba wata rai da take iya mallakar wani abu wal amru yawma idin billah yace al'amarin duka na wani kuma al'amarin biyu ne ko shiga wuta ko aljanna su biyu ne yace nasa ne ba wanda zai shige ya sarrufe amma yanzu na ga har mutum ya mutu kuna kawo kabarinsa kuma ku hura masa wuta saboda yanzu kun kai ma hukuncin shiga wuta kun fara suka mutane wuta tun daga duniya social media ne ake wani kuma kuna saka waɗanda kuke so cikin aljanna yanzu kun kwace fawar ma ta ubangijin kun dora ma wajen nan wani ya nuna mu ya kunna wani kabari wuta tana ciki wai wai tana hayaki hayaki yana tubullo wai wanda yake cikin ya ake kona wa ya ga maka tsakani da Allah da hankalinka kai ka san ku irin tanadin da Allah ya maka yanzu da kake wannan magana kai ba ka san abin da Allah ya tanada maka ku kiyaye kan ku tsare kan kowa ya kokari ya ga cewa yayi abin da zai tsira duniya sa da lafiyarsa Allah zai karanta mana ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan na'am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 ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تبارك وتعالى يا فضائل من آية يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك الإيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كذا كبير تفرقوا إذن الشيطان yace wa man yattabi khutuwat ta shaytan wanda ya bi ta farko irin na shaytan fa innahu shi shaytan ya bil fasha. yana umurni ne da al-fahsha wal munkar da kuma munkari abin ki ولولا فضل الله wa rahmatu. Allah ya ce ba domin falala falararsa shi Allah da ya yi a kan ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa da ya yi a kan ku ma zaka minkum min ahadin abad babu wani daya daga cikin ku da zai tsarkaka ya zama mutumin Allah ya zama mutumin kirki in ba don falalar Allah ne ba walakin Allah yuzakki man sha? Allah shi ne kaɗai mai tsarkake wanda ya gada ba wallahu shi Allah sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne da halin da mutane suke ciki cikin wannan aya akwai abubuwa da yawa wanda za mu zo mai magana a kansu amma kamar yadda na gaya muku za mu yi magana a kan hikimar saukar da wannan alƙur'ani wanda a wannan watan aka saukar da shi alƙur'ani domin ka gane cewa hikimar da ta sa aka saukar alƙur'anin nan kana amfanuwa da wannan hikimar ko ba ka amfanuwa da ita a cikin ayar akwai gabar la tattabi'u khutuwati shaitan to kada ku bi tafarki irin na shaitan khutuwati shaitan malamai sun yi rubutu a kai wato wasu abubuwa ne da shaitan yake zuwa ya kai wa mutum kuma za mu faɗe su a nan gaba ba za su samu ba a yau saboda za mu karanta hikimar saukar da alkuhari sannan a ƙarƙashin wannan za mu fitar da sifar masu bin shaidan ba sai mun kira suna ba za mu faɗi sifofi ne inda kana da su to kawai kana bin kotuwa ta shaidan sai ka gyara sa'an nan banda wannan akwai babban aiki guda biyu wanda Allah ya biya mana shaidan su ya fi ba mu karfi a rayuwa abu na farko ya amuru bil fahsha yana umurtan mutane da alfasha akwai alfasha ta aiki akwai alfasha ta magana akwai alfasha ta sana'a yawa duk waɗannan shedan yana shigowa yana kawo gudunmawarsa abu na biyu sai ce munkar abinda Allah baya su shi ma za mu magana a da daga na an samu abubuwa guda uku Kutuwa khutuwatu shaytan ya'muru bil ya ya'muru bil munkar waɗannan abubuwa su suka halakar da duk mabiyin shaidan abu ukun nan su ne yake zuwa masa ta yadda in mun yi bayani za ka iya fahimtar ya zo maka ko bai zo ba idan ya zo maka to za mu faɗi ilaci ana za mu ba da magani don waɗannan abubuwan cututtuka ne idan an bace su to za a gaya maka magani to sai Allah ya kawo wata magana yace walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah ba to muna son ka gane me falalar Allah din da yayi a kanka dan ba dan ita ba da ta bi shi ya kamata ka gane falalar dan kuma idan kana da ita to shi kenan sai ka tsara gode ma Allah idan ko ba ka da ita to sai kai kokari ka siffantu da ita wa rahmatuhu sannan za mu ga rahamar ubangiji mai cece ita domin a zaman wannan duniyar ake maganan rahmatin ba a zaman lahira ne yake magana mun san cewa an ce rahamar Allah a zaman lahira to aljanna to amma yanzu a duniya ne Allah yake magana da mu ba wai a lahira ne yanzu bayan an tada a kiyama Allah zai ce maka karka bi kuduwa ce shaitan nan a'a an gama wannan a nan duniyar yake magana karka bi kuduwa ce shaitan in ban da wata falala da ne a kanka mai ce ce falala in ban da wata rahama da ne a kanka ma zaka minkum min ahadin abada da babu wani ɗaya da zai shirya a cikin ba ɗaya wanda zai shirya saboda shedan ya fi kowa shekara a cikin wannan, kuma ya fi kowa experience ya buga idan kana mulki ya buga da masu mulki a can baya kafin kai idan ilimi kake gadara ya buga da masu ilimi kafin kai kai in tsabar talauci ma kake gadara ya buga da talakawan da suka fi ka talauci kuma duk a cikin su sai da ya samu wanda ya ja sau da haka abinda za mu biya maka nan babban labari ka tsaya ka saurara ya yi da masu mulki kai har annabawa fashe ɗan ya je musu bai ci nasara ba ne ya je musu amma bai ci nasara ba shi sa Allah ya ce in ban da waccar falalar in ban da waccar rahamar da ba ɗaya daga cikin wanda zai shirya akan hanya ta gaskiya Allah mun gode ma da ka ba mu wannan falalar da kuma ka ba mu wannan rahama shi saboda shi ne yake tsarkake wannan ya kuma yana ji daga maganganunmu yana kuma sani daga halayen to daga cikin hikimar saukar da alkur'ani shine iqamatul hujja ala al-khalq Allah ya saukar da alkur'ani domin ya kafa hujja akan halitta kuma halittar nan karka dauka da mala'iku yake magana karka dauka da dabbobi yake magana karka dauka da tsuntsaye ko kwayi ko wasu abubuwa a'a yana maganar dan ya kafa hujja akan dan adam da aljani la hawla wala quwwata illa billah yanzu Allah ya saukar da alqur'ani dan ya yanke mana uzuri qur'ani idan ya hana ka zagi wani to zai ga maka sakamakon zagi in ya hana ka ci dukiyar wani zai ga maka dani idan ya hana ka ka zalunci wani to zai ga maka sakamakon wannan abu to idan ya hana zina zai gaya maka sakamako idan ka kauce ba faɗinsa sai kai zina to Allah ya tafa maka kujiya zai kama ka abinda kawai zai raba ka da ubangiji ko rabu lafiya shi ne ka tuba hanya ce guda ɗaya tal in banda ita babu wata kawai ka tuba duk wata dabara yan zandan ubangiji ba a zuwa a da su suna mala'iku la ya suna laha ne ma su kawai umarni suke jira saboda haka ƙur'ani an saukar da shi hikimar shi ne na kawo ɗan adam bayan ƙasa ya rayu ina da aljanna ina da wuta ina da kuma dokoki wadda nake in ka hannu a kan kaza to ina da kazan da zan baka na aljanna in kuma na ce kar ka yi kaza to ina da abin da zan biya ka na lada idan na hana ka ka aikata ina da zunubin da zan baka ina da sikelin awon aiki wanda ya fi ƙarfin abin da likita yake sawa ya ga cututtuka domin watakila ma'aunin likita watakila ba zai iya fito da misalar zarracin ba amma sikilin ubangiji zai baka mamaki za a ɗora misali zarratin kuma nauyinsa zai fito shi ne allah ya ce yara wani amal misali zarratin khairan yara wannan ya isa mu gane cewa ba wasa ne kawo mu duniyan nan wallahi ba wasa ba babu maganar wasa a cikin sha'anin ubangiji yana yin wannan dan ya kafa hujja shi yasa yace anzalallahu al-kutuba as-samawiyya Allah ya saukar da littattafai daga sama hatta yuqima al-hujja ala khalqi domin ya tsayar da hujja akan halitta. fala yaqulu kada wani yazo ya ce mana a lahira inji Allah ma ja'ana min nadirin wala min bashirin wala nadir ba kada uzuri da zaka ka ce ai ne gargadi bai zo maka ba ba ka da uzuri da za ka zo ka ce mai albishin da aljanna bai zo maka ya faɗa a wata yare cewa rusulan mubashiri wa manzili manzanni na turo suna albishin. da cewa duk wanda ya aiki na gari yana da aljanna akwai gargaɗi kuma sun yi ga duk abin da ka aikata za ka samu wannan sakamakon Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatu ba'da rusul Allah yace nayi wannan saboda kada hujja ta kasance ga wani mutum bayan na aiko manzo gwamnati ta yi shela a rediyo ta saka ta sa ta yi komai an gaya maka an yi komai ka zo ka karya doka na guzuriya ai an yanke maka uzuri ko da ka idan ka karya wannan dokar to ka san abin da ka ja maka ka san hukuncin da za a don haka har sayin bot Allah ya kafa na yadda za a yi ko shiga aljanna ba ka da wani babban sayin bot kamar ibadar ya kafa maka duk ya bada ko ina ka shiga da rediyo da tv da jaridu da facebook da idanin duka ko ina hanyoyin aljanna an kafa maka sayin bot me rage maka yanzu sai ka bi amma ka zo kana kallon sayan bot sai ka rufe idanu kai abin da ka ga dama to Allah yake na yake ma hujja Imam Ibn al-Qudama al-Maqdisi yake cewa wannan aya da Allah yake li Allah ya kuna linnasi ala Allah ya hujjatun ba'da rusul yace na lam anna lillahi alaina hujja wallahi mun sani wallahi mun sani Allah yana da hujja a kanmu ta wata hanya bi inzalin kutubi wa bi itatin rusul saboda ya saukar da littafi littattafai ya aiko da manzanni babu wani abu wannan ɗaya nan daga cikin hikimar saukar da alfurhani abinda muke so a wannan gabar kowa ya gane shine idan kai sako kai aikin zunubi a sani akwai hujjar da za a saka a wuta a kansu domin an biya maka baki idan kai sata ka san dalili a kanka cewa dan an ana ka saboda haka Allah zai iya kama ka da wannan zunubi sai dai in ka tuba bi'satul rasul turo manzon da aka yi dalili ne na hujja a kan mutane saboda manzan ya isa wata magana ma da ya yi a arfa tana ba da tsoro da ya zo yin magana sai da ya tambayi waɗanda suke kewaye da shi ya ce nan kam ina muke suka ce arfa ne ya ce musu a wani ranar a ciki ya ce yau mu arfa ne yace a wani gari suka ce a makka ka jubi tambayoyi yace to na isar muku da sakon Allah ya da hannu yace ma Allah ka shaida zan koma gare ka na isar musu yanzu kai kana da wani uzuri sai ya faɗi kalmomi kamar guda uku yace ce aradakum jima'akum amwalakum haramun alaikum kawai sai ya tafi da rakuwarsa mutuncinku yanzu mutum nawa kake cewa mutunci a facebook mutum nawa ka rada a facebook mutum nawa ka ɗauta manzan ya tafi amma ya gaya maka sakon wannan dalili ne na za a kama ka da wannan abin da kake ko ka daina ka tuba ka nemi ya je waɗanda ka ciwo mutunci ko kuma wallahi ba ruwan Allah da siyasar ka kana siyasa ne wai wancan dan adawa ne ko opposition ne kai da bai kamata ma baka rada kai ga dan adawa ba sai dan ne dan adawa ne kuma kar ka je ka fassara su da wannan magana ina biya maka wallahi wannan kawai sai ka kora maka wallahi ba ne saboda haka ya nuna kwarin a dalili ƙarfi yake ku. haram na masu zuwa yanzu suna kashe mutane suna harbin mutane suna kama mutane suna sayar da mutum su karbi kudi aradakum haram yace ku haramun wa amwalakum dukiyar kuma haramun ne ka ci dukiyar wani babu mutuncinku annabi yace haram da waɗannan kalmomi ya bar arba. yanzu babu hujja a kanka in ka ci dukiyar wani akwai hujja ko akwai hujja a kanka in ka zubar da jinin wani akwai hujja a kanka idan ka ci mutuncin wani to ka daina Allah ya saukar da wannan littafi don ya yanke maka uzuri zai ya kafa maka hujja na biyu daga cikin hikimar saukar da littafi shine ta'ayidur rusul wa izharu sidqihim fi da'awahum almuta'alliqa bil bi'sati mala yace dalilin zaukar da alqur'ani na biyu shine dan Allah ya karfafi manzanni saboda abinda suka zo da shi ya zama gagarau ba wanda zai iya zuwa da wannan alkur'ani duk inda da technology da wani abin da duk kuke jin da shi kuna da shi ba za ku iya zuwa da alƙur'ani domin ya nuna maka manzan da ya zo da wannan an karfafe shi da abin da ɗan adam bai isa ya zo da shi ba in ba annabin ba ba wanda ya isa ya zo da aya kai larabawa ma da suke da fasahar magana da balaga da zalaka da duk wani abin da ka sani wanda suke da shi na fasahar magana sun kasa zuwa da daidai da aya guda da ballantana da ni da kai da ba ma jin larabci ba ba zai yi ba Alƙur'ani ya yi wata magana a kan wani mutum yana da rai bai mutu ba allah ya yi magana da shi a cikin surar ya ce wannan mutumin dan wuta ne kuma a gaya masa ko yana son tuba ba zai tuba ba saboda Allah Qur'ani gaskiya ne ya riga ya fito magana wala ba dama ka sama masa tuba biyan da za ka yi ba zai iya tuba ba annabi yace ce ai Allah ya da shi da matarsa dukkan wuta ne la saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalla ثم ذهب الى اهله يتمتع aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula Allah ya ce da sallaka bai gaskata ba wala salla kuma ba zai salla ba walakin kazzaba wata wanda sai dai ya karyata ya bada baya sa'an nan ya je wajen matar shi yana alfahari yoyi ya karyata annabi Allah ya ce aula laka fa'aula halaka ta cancanta da kai kuma ba abin da ya cancanta da kai sai halaka ya ce kai dan wuta ne za ka shiga wuta inda wannan qur'anin ba ya zo ya karfafa manzanni ba ne da wannan mutumin zai iya zai iya tuba amma kullum kafirci yake ƙara har sai da ya mutu ya shiga wuta saboda manzanni da Allah da Allah ya bashi da ya ba Allah ya ba manzan Allah wannan alqur'ani ya zo ne ya karfafa annabtar annabi duk abin da ya zo da shi gaskiya ne ba wanda ya ce zo da shi kuma manzan alƙur'ani ya bayyana gaskiyar manzannin wajen da'awarsu wanda take race da cewa za a tayar da mutane na uku daga hikimar saukar da alƙur'ani الحكم بين الناس حين اختلاف القرآن يا روزي ما زال ساباني متكن da muke sabani da ni da kai sai mu koma alkur'ani alkur'ani ya warda ba tunani na yake ba gaskiya ba to in yi hakuri kawai in bi in in ya tunanin ba gaskiya ka yi ka bi akwai sabani a tsakanin al'umma daga cikin hikimar alkur'ani da mutane suna mayar da sabaninsu da alkur'ani da tuntuni an gyara shi to ɗaya ke nan ko? to Allah ya sauke da biyu na lokacin ya zara mutane suna da sabani shi za Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas kaji abin da Allah ya faɗa yace ah, Allah ya ce mutane sun kasance al'umman guda ɗaya. sai Allah ya tada manzanni suka yi albishir ya saukar da littafi tare da su kuma domin a hukunci a tsakanin mutane ma'ana kenan allah ya sani cewa wani zai zalunci wani a cikinmu wata za ta zalunci wani wani zai zalunci wata to menene zai yi maganin sakani in mun samu sakani sai a koma wajen alkur'ani to wannan shi ma yana daga cikin hikimar abin da ya sa aka kawo alkur'ani domin al'umma in tun saɓani ta gyara saɓani ta yanzu muna da saɓani iri jewa a cikin kuma wannan saɓanin yana cutar da ko ba haka ba saɓanin zai iya faruwa tsakanin kai da matarka tsakanin kai da ƴaƴanka tsakanin kai da makwabcinka tsakanin garinka da garin wasu tsakanin yankinka da yankin wasu tsakanin ƙasarka da wasu amma alkur'ani ya zo don ya gyara wannan sabani saboda in ana samun sabani to shi nan, ba za a samu ci gaba ba duk inda sabani ya shiga ko gidanka ne aka samu sabani da matarka da yayanka to ba za a samu ci gaban da ake da bukata So Allah yana so ya magance mana sabani da yake jawo mana rashin ci gaba na hudu shi ne الحكم بين الناس بالعدل الله يتوى القرآن يجبني الحكم شيء أكان مشاهد العدل عدل في شيء ركي سما عدل في شيء بروانا قصد تكيشن تلي عدل في شيء هنا رانا تشيغا لا يمكن مشا أنا أبغى أقول آية الله يفعل سورة الرحمن مرض البحرين يرتقيان Allah ya ce koguna ne guda biyu sai ta yaltakiya suna gamuwa da juna kogi ne biyu amma suna gamuwa da juna sai ya ce bai na kuma barzahu amma a tsakaninsu akwai ijabi ya za a yi tafasar waɗannan kalmomin guda biyu in ya ce maka suna haduwa nan kuma ya ce maka akwai hijabi in an samu hijabi ba za a haduwa amma kuma waye sai ce maganar ba haka take ba ba wanda ya ce magana ba ka kai malamai suka ce kalmar da ta fassara kawai shine la yabgiya la yabgiya wannan ruwan da kake ganin sa kore a kwaliyar kogi daya wannan ruwan da kake ganin sa yayi fari ai ka san sun haɗu amma kuma me yasa farin ya tara ya kasa bayar da koren ya dawo fari koren kuma ya kasa bayar da farin ya zama kore shine karban la yabgiya ba sa zalunci rashin zalunci sun yi majunan su adalci shi sa suka zauna tare yanzu abin da ya cuce mu a ƙasar nan rashin adalci kun za ba za a zauna lafiya duk inda rashin adalci ya shiga ba za a zauna lafiya sama ta zauna su su bakwai wallahi saboda kowa yana yi ma dan uwansa adalci shi sa zaman suka zauna lafiya wannan ƙasan guda bakwai da kake ganin su in an tona su abin da ya sa suka zauna lafiya ba su tangal-tangal ɗaya ne ya yadda ya adalci ma ɗaya ɗaya ma yadda ya adalci ma ɗaya ya sa suka zauna lafiya da haka ƙasar nan in an ce za a yi adalci zama lafiya za a yi don kan guda ɗaya ne amma in rasa adalci to shi kenan idan ka ga mutum biyu suna faɗa ana zage-zage ana dambe ɗaya ne ya danna hakin ɗaya ba shi adalcinsa ba ne duk inda ka ga ana faɗa idan ka da mijin da mijinta suke faɗa to rashin adalci ne ya jawo amma in an yi adalci ko aka ajiye shi shi alƙur'ani hikimar sa shi da ya sauko domin ya zaunar da ɗan adam bisa adalci a bayan ƙasa idan aka yi adalci kowa zai zauna lafiya na biyar hidayatul nas hikimar saukar alƙur'ani shi ne dan ya shirya da ɗan adam idan Allah bai kawo Alƙur'ani ba to ɗan adam zai zama kamar dabba dabba ce yanzu ya ga taba ganin barkin tumaki suna tafiya shi ka tsaye da rago a cikin kace waye babansa zai amsa maka kuma idan uwarsa ce a gabansa shi ragon zai hana ya barbare ta? zai barbare ta saboda hidayar da Allah yake so mu mu yi ta ba irin ta dabbobin ba ne wannan shirya shirya ce ta sanin muru'an dan adam ta sanin mutuncin dan adam ta sanin ubangijin ka bauta ta masa kuma kai ka zamanto cewa ka san waye naka ka san waye ba naka ba saboda ba da ma ka tambayi rago ba amma kai yanzu an tambaye kai na baban ka za ka ce shiriya ce ta alkur'ani ya nuna ɗan'uwantaka tsakaninka da wanda ya haife ka ya zama babanka da sauran danginka da sauransu ka san waye wani so alkur'ani ya zo saboda hidaya domin ya shiryar da mutane shi yasa annabi ya ce taraktu fikum amrai na bar muku abubuwa guda biyu ma ta mafaktu bihi lan tabillu matakar kun yi riko da shi ba za ku taɓa ɓata ba alkitab wa sunna wannan shi na shida ikirajin nas min az-zulumat fitar da mutane alqur'ani daga cikin hikimarsa shine fitar da mutane daga zulumat ila nur zulumat Allah ya kawo shi da jam'i na dufai dan ya fitar da kai daga dufai ya kai ka hakke guda ɗaya ce gida hausa to sai sai guda ne saboda ɗan adam da aka haife shi yana cikin duhun jahilci yana cikin duhun munafurci duhun hasada duhun mugunta duhun keta duhun babakere duhun zalunci duk waɗannan sun ta samu ɗan adam gayanka shi za alƙur'ani ya ce kulikan insanu halu'an na halittu mutum mai haɗama ne haɗama da babake na ɗan adam yake da shi haka na halice shi gayansa kafin na turo shirya wani ɗan insanu haru'an idan masa busharru jazu'a wa idan masa bulkhairu manu'a sai ta illal musalli to kaga waɗanda suka samu shirya kenan su ne ba su da wancan duhu so alƙur'ani ya zo ne saboda ya fitar da mutane daga dufu irin waɗannan dukkan sallan ila nurin hidayah ya zuwa ga haske na shirya shirya guda ɗaya take ta alkur'ani hasken guda ɗaya ne na musulunci wannan shi ne hikimar alkur'ani na saukar da shi to gashi ba su ƙare ba kuma an ce lokaci ya karatu haka mu haƙura mu tashi kenan ku a abin ba ka da aiki ne shi ta aiki ba ya yi ha maganar gaskiya ne ai ba yanzu ba rubutu ne ba ai misali ce yanzu ma zuwa zan yi inda kuma na gobe ko kana cewa zai gari ya waye in gari ya waye ba za ka same ni ba gobe na yi lauki saboda haka za mu tsaya an ni na ga kamar ciya marko a zuwa da zuwa kiyaman ba abinda za ka faɗa to muna ma barka da zuwa Allah ya sa a zama Allah ya taimaka nan kuma ga mabudi mabudi ko akwai buda ko kuma kai ma dai sai dai mu rufe to amma Allah ya muku albarka za mu yi addu'a ta musamman ƙasar nan ina ga mu tun a na faɗa amma dai ka san ba irinmu ake yi wannan aikin ba ga yawa kuri ina godiya dai na gode Allah ya saka da wannan kasar wallahi tana bukatar abuwa kuma dole kowa ya zama wajibi a kowa ya roƙa ma kasar nan alheri ya roƙa ma Allah kuma ya tsare ta daga sharri kamar na ji a labarai ana cewa ko an ajiye sojojin wani abu ne a can to kafin su zo ma dai ga yadda muke ci Allah ya kiyaye wannan kasar akwai bukatar a yi mata addu'a kwarai wannan watan kuma wata ne mai alfarma wanda ake karban addu'o'i daga lokacin da kai kuma kowane wuri karka ɗauka da mutane